Tambaya ta ashirin da bakwai menene ƙarshen abin da ya sauka na Alƙur'ani? Amsa faɗinsa maɗaukakin sarki kuma ku ji tsoron wani ne wanda ke mayar da ku a cikinsa zuwa ga Allah sannan kuma a cika kowanne rai abin da ya sana'anta kuma su ba a zaluntar su suratul baƙara aya ta ɗaya.